mu da wannan safiya ta ranar lahadi ita ce safiyar sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan maris 2026 da wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayya abuja inda muke karatu a cikin wato tafsiri na iyaye mata wanda muka mashi take da mace a alkur'ani a yau rami darasi na bakwai ne insha Allah a wannan jerin giya a mahallin mu yau shine kisar wata mata mai suna Khawla bintu Sa'laba Khawla bintu ba Qur'ani ya kira ta da suna to qur'ani ya wasafa ta da allati tujadiluka fi zawjiha wacce take yin jayayya da kai akan sha'anin mijinta da haka ake ce mata almujadila ita haular kenan ake ce mu sura kuma suratul mujadala ana cewa suran jayayya ko kuma suratul mujadila suran labarin mata da ta yi jayayya da Allah sallallahu alaihi wasallam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 إن الله سميع Allah ya ce kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hakika Allah madaukakin sarki ya ji maganar matan nan da take yi maka jayayya fi zawjiha game da sha'anin mijinta wallahu lallai shi Allah ya ma'u tahawur kuma yana jin tattaunawar ku yana jin tattaunawa da kuke da ta inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne kuma wato mai gani Aisha radiyallahu anha take ba da labari kamar yake cikin sunan al-kubra na Imam nasai take cewa tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake ji domin ni na kasance ina daga cikin ɗaki na wannan mata ta ta tsaya a farfajiyar gidana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta same shi a zaune kuma ta zauna tana yin wannan zancen ta ce na kan ɗan jiyo wani abu na magana iska ta kaɗo muryarsu kan ji abin da suke faɗa ta ce amma Allah yana saman bakwai ya ji duka komai kuma ba ta tashi daga wajen ba har sai da aka yi wahayin waɗannan ayoyi wato abin da ya faru ita wannan mata mai suna khawla bintu ba wadda take auren wani mutum mai suna aus ibn samit dan uwan ubadat ibn samit ya kasance mijin auren zumunci aka yi masa da ita kamar cousin ɗinta ne haka ta to shufa ya fara kama shi sai zama yana da rikici yana da yawan fitina haka nan kawai zai je cikin gida ya tada zaune tsaye a ta daru da shi da wata rana suke sai ya shigo yana shigowa kawai da magana wadda bata kai ta kawo ba ya kama faɗa ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba Karshe har ya ce mata anti alayya ka bahri ummi akwai al'ada da larabawa suke da ita a jahiliya al'ada abdihar wato idan mutum yana so ya saki matar shi saki na wanda babu yadda za a yi su dawo su aure da kawai sai ya ce ke eh, nan gadon bayan ki a wajena kamar gadon bayan mahaifiyata ne wato tsaraicin ki a wajena kamar tsaraicin mahaifiyata ne yadda an san babu yadda za a yaje ga mahaifiyarsa to haka yake nufin babu yadda za a yaje ga wannan mata to duk wanda ya faɗi haka ga matarsa a al'adar zamanin jahiliya na larabawa da ma farkon musulunci shi kenan aure ya ƙare tsakankaninsu har abada sai kuma sai ta ga da ya gaya masa wannan magana sai ta gaskiya ba ta amince da auren su ya kare gaba ɗaya ba duk da mun ji cewa yana da wasu halayya wanda ba su da daɗi da wani daga cikin amanar da mata suke da shi akan mazajensu mijinta na da wani hali mummuna amma tana son kayan ta haka kuma koyaye ne ta zaɓi su gaba da rayuwa da shi haka saboda wata maslaha ko dai ta rayuwarta ko kuma 'ya'yanta ko kuma babu inda aka shiga in ba wajen shi ba wata ta rabu da gidan mijin iyaye ta riga sun rasu ba sai da ta ce ba ko kuma ta riga ta zuba 'ya'ya in ta fita ta bar su to kuma za ta shiga cikin kunci fiye da wannan yana da kyau matan zamani su daga gane wannan akwai mata yanzu da duk ba damu da komai ba suna da ananiya suna da san kai ta gwammace ta tsallaka yayan ta tsallaka komai ko ma a mutu duka a mutu har har liman ba abin da ya dace to wannan ba kyakkyawan nazari ba sai ta yi nazari ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ta zo da ya gama wannan bambamin nashi ya faɗi abin da zai faɗa ya fice daga gidan yamma na yi da daddare tana kwanta kawai ta ji mutum a jikinta ta ce wallahi ba zai yi ba za ta yi mu'amala da ni ba bayan abin da ta faɗa ɗauki a cikin labarin ta ce da ƙyar ma ta iya ture shi ta ce da ƙyar take cewa wa galabtuhu bima tablibul mar'atu ar-rajul al-ajuz ko ash-shaykh az-za'i tace na iya cin nasara akan shi ne irin yadda ka san dai mace za ta iya cin nasara akan tsoho yana so sai ya yi mu'amala aure da ita ita kuma ta dage cewa ba zai yi ba ya daga cikin cikin da za mu cire a nan shine mace ta kiyaye kacce biya miji akan abin da yake saba Allah nan sai ka ga cikin azumin nan ya rubuta rubuto malami fatawa mace ta ce wallahi mijinta ne ya zo ya matsa mata ita kuma ta biya mishi to shi kenan duka kun shiga cikin sabon Allah ba ki da wani dalilin zai sa kina jin kina gari da azumi wai saboda miji ya zo zai miki shirme ya kuma ki biya mishi duka ku zama mashirmata to kowa akwai sistem a kan shi ba daidai bane biya wa miji akan abin da an san Allah ya hana ko addinin mu miji ta wajen mu'amala ta dubara shi ma Allah ya hana duk waɗannan abubuwan za mu iya ɗaukar wannan fiƙihu da yadda matan nan ta kiyarda mijin nan ya kai gare ta ta ce wa ab'adatu min nafsiha in ji mai riwaya ta ture shi daga jikinta ta tashi ta bashi waje summa kharajat ila baiti jaratiha ta tafi kwana a gidan ta fita daga gidan ta je gidan makwabta ta kwana domin ba ta da tabbacin in ta kwana tare da shi za su kwana lafiya to da gari ya waye sai ta tawo gun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ta zo ta kawo wannan bayani cewa ya manzon Allah ta ji abin da ya faru ta ce ya rasulullah innahu qad akala mali innahu qad akala mali wa afna shababi wa nasarku lahu batni hatta idza kabirat sinni وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك ce ya manzan Allah ka abin da ya faru wannan bawan Allah da na aure shi duka dukiya ta na cikin mai ragama dukiya tana da dukiya da ta gada ya zama shi yake jiya dukiya ta ce sannan kuma na bashi, rayuwa ta wa afna shabadi ya cinye duka kuruciya ta ya aurata budurwa ya zo ya tsufar da ita ta ce wani sarku lahu batsari na buɗe masu cikina na haihu na sake haihuwa na sake haihuwa duk jikinta ya yi abin nan stretch mark ta riga ta tsufa komai ya tsufa a jikinta yanzu ba ta da wani mamora da shi ne ta ce hatta idan kabirar sinni da ya gana tsufan shekaru sun kama ni ya rasa yadda zai yi shi ne dinga jan rigima ya rasa yadda zai yi abinda bai kai ya kawo ba magana ta fi sabilillahi magana normal magana daga nan ne ya kawo jihadi in ba neman fitina ba ku ci wan kasa a walad ya ga cewa na daina haihuwa na kai shekarun da ba zan haihuwa shine zahara Shi shine min wannan ta tace Allahumma inni ashku ilaika ya Allah zuwa gare ka nake kawo kuka shine abinda Allah ya ce tsakari Allah kawalan lati tujaji ka fi zawjiha wa tashtaki illa tace ni zuwa ga Allah nake kawo kuka domin doka ce ta al'ada babu wani sabon hukunci a farkon musulunci wanda ya zo ya tabbatar da al'adan ko ya kaudaita. ita sai ta tana da ra'ayi cewa wannan al'ada al'ada ce mummuna kuma ya kamata musulunci ya sa baki a san yadda za a yi so da ka take kawo kukanta wurin ubangiji madaukin sarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to ya kaula ki hakuri ni dai ba ni da wani hukunci saboda ran gari. ku duba duk girman darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya kuro shi da wahayi amma bai yi gaban kansa ba zaka musan cewa duk kwaɗewar matsala wannan zai nufin ka faɗi ra'ayinka kawai da san ranka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam misali yana da tausayi yana so ya kawo mata mafita wannan bai sa ya ce kawai to bari bari ma kawai ya ba ta mafita ba dole ya ce ta yi haƙuri sai abin da Allah ya yi ce ba ni da wani hukunci sabo da zan gaya ni ina jiran hukuncin Allah ta ce to ni dai ina kai kuka na zuwa wajen Allah ina kai kuka na saboda 'ya'yana ce ashku ila Allah subiyat ina kuka saboda ƴaƴana to ƴaƴana daga cikin abin da ya kamata ko da yaushe mata su dinga kulawa da su wajen yin haƙuri da abin da suka gani na canzawa halin miji ko ƙarancin kulawarsa ko rashin abin hannunsa da sauransu to da lokacin da zaki ga cewa ke ba ki samu abin da kike so bari kawai ki fice daga gidan to yaran nan kuma za su shiga cikin tagayyara ko dai ki tafi da su can ma dai wahalar ce ko ki bar su nan ma wahala amma idan kuna haɗa ke da mai gidan ga yaran a tsakankani ko ba komai suna ganin ma babansu da mamansu wuri guda wannan zai rage musu damuwar duniya kuma zai sa su taso wato a cikin kyakkyawan tunani game da mu'amala da ke tsakanin iyayensu amma idan an suka zo su tashi ga iyaye ba a tare ba mafi karanci shine kowa sai ya goyi bayan wanda yake tare da shi sai fara jin haushin ɗaya cikin mahaifansa wataƙila idan uwace ta tafi da yara su fara jin haushin babansu wata ma ta dinga cuta musu ɗaya baban wannan kuma ba zai zama alkhairi ga yaran to haka ne haka ne ire-iren waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki haƙuri la ma a'lamuki illa qad harimti alayhi yace ni ban san wani hukunci ba face kin haramta gare shi ita kuma ta ce lalle ni dai ina kai kukana zuwa wurin Allah ina fatan Allah mu madaukakin sarki ya kukana shi ne sai aka saukar da qad sami Allahu qawla da fi sadika fi wajha har ta juya wata riwaya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha aina almar'atu allati kanat tashku ina wannan matar take shakawa Allah ya saukar da sako akan ta da ita da mijinta nan da nan aka tura dan sako ya dawo da ita to ne wata rana sayyidina Umar dan Khattab yana halifa ya fito ran gadi sai aka ga ya tsaya gurin wata dattijuwa wata tsohuwa mai shekaru Umar ya je zauna kusa da ita ya kara kunnen shi wajen wajen bakinta yana sauraron muryarta da kai kasa ba a jin abin da ke faɗa su. Umar ya daɗe tana mishi magana sai yi mishi wa'azi ta tana mai yaji tsoron Allah shugabanci amana ne kaza kaza kaza kaza kaza sai ya tashi sai dawo cikin mutanen shi kace wurin kai dade wannan wata tsohuwa ce da haka je ka zauna kusa da ita kana sauraron magana ta yace kun san wace ce wannan wannan fa matar da Allah ya ji kukanta ne daga sama da haka wani ya ce ba karar mata ba ce yace wallahi da ta ce in zauna a wajen daga nan har faduwar rana yace Allah ba zan motsa ba yace babban mace ce Allah ya san da zamanta kama ce kina zaune yanzu zai yi addu'a kawai Allah ya saukar da hukunci ba daga yin daga yin abin nan ɗin kokenta Allah ya saukar da ayoyi da yake ba da bayani akan hukuncin da ya shafe ta ya kuma shafi duk mata da suka samu irin kansu a irin matsalar kuma kuwa ta kai babban mace ne daraja wanda Allah madaukin sarki ya kalli matsalarta ya ba ta mafita kamar tana cikin mutanen da ake cewa akwai mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da law aqsama ala Allah la abarra mutumin da in yi rantsuwa to Allah sai ya bashi mafita Allah ba zai bari ya ci kunya ba Allah yake kasani Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يباهرون منكم الذين يقاتلون منكم من نسائهم ما هم هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور Allah waɗauki sarki ya ce allabi na yuzahi wa ladaikum min nisa'i daga cikin ku ya ku musulmi waɗanda suke yi wa matansu jihadi su ce wai matansu sun haramta gare su kamar haramcin iyayensu mata Allah ya ce ma kunna ummahati to waɗannan matan dai ba su ne iyayensu ko da yace ke kamar uwa ta ce ga uwarsa bace Allah ya ce in ummahatuhum illa wa waladnahum mutum bai da wata uwa biologically ina uwar ta haife shi babu wata uwar ta haramta gare ka a matsayin uwa illa irin uwar ta ta haife ka in ummahatuhum illa allati waladahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli Allah yake kuma wallahi su masu yin ziharin nan suna faɗan muyatacciyar magana mummunar magana wa zuran kuma suna faɗan ƙarya ce fara ƙarya amma da za ka ce Allah yake wa inna Allah la'un gafurun lalle Allah yana da afuwa yana da gafara mutum daga nan Allah yana musu bishara akan cewa Allah zai yi gafara zai kawo musu afuwa a bisa wannan matsalar da kashi amma dai Allah ya yi ya ce ba iyayensu ba da aka jini sifata su da su, sannan ya ce kuma iyayensu su ne iyayensu suka haife su matansu ba iyayensu ba sannan Allah ya ce zance ne mummuna abin kyama abin Allah wadare bai kamata a ji shi daga bakin mutum ba bai kamata a ji mutum yana mummunar magana ba sannan kuma ƙarya ce ya faɗa abin da ba haka ba za ka an hana faɗan irin wannan magana to daga nan kuma sai aka ce to wanda ya faɗa ya za a yi Ya Allah ya ce wallahi da Ibrahim da Nisa'i wallazina yuqatuna in ثم ثم يقولون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون قدير Allah ya ce wallazi na yubahiru a min nisa'i to kuma waɗanda suke yi wa matansu jihadi thumma ya'uduna lima qalu sannan daga baya kuma ya nadama ya dawo kuma yana so ya zo wajen matar shi da kanshi ya buɗi baki ya faɗi wannan mummunar magana munkaran min alqawli wa zuran min alqawli ya faɗi magana mummuna mara daɗi mara kyau wadda ba ta da kyanci sannan kuma daga baya sai ya dawo yana so kuma ya ci gaba da hulɗa aure da wannan matar Allah ya ce ga ka'ida wallazina yuzahiruna min nisa'ihim kuma waɗanda suke wa matansu jihadi thumma ya'uduna lima qalu sannan su dawo ga abin da suka faɗa Allah ya ce fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa sai je su bawa ya zo ya yanta shi wani yana da bawa ko baiwa ya yanta shi min qabli an yatamassa kafin su sake kusanta juna shi da matar daga ya jawo shi da gugon bawa abu ne mai daraja ko a wancan zamani ta fuskar kuɗi za ka je cire wannan kuɗi ya je siyo bawa ya ba yanzu babu bayi da wannan ya zama eh, wato ba zai yi ba kenan a yanzu babu bayan sai a tsallaka zuwa kan na gaba Allah madauki sarki ya ce min qabli an yatamata kafin ya koma su kusanci juna Allah ya ce zalikum tu abuna bi wannan shine abin da ake muku gargadi da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana ba da labari ya san abin da kuke aikatawa saboda haka wannan magana mummuna duk wanda ya faɗe ta yana ganin makawan magana ce mai sauƙi da ya jawo shi jangon ko dai da gaske ya yi asarar matan shi har abada yadda ya faɗa ko kuma yana buƙatar ya dawo da matansa to sai ya kashe waɗannan kuɗaɗe wanda wata kuɗa wannan kuɗaɗe da zai kashe sun fi kuɗaɗen da kashe ya aure bawa ko a zamanin da kuɗi ne mai daraja in ka ji irin wato kuɗin da misali ake siyan bayi a yanta za ga yanzu miliyoyin kuɗi miliyoyi ne ba 'yan kaɗan ba idan haka sai Allah ya sake cewa faman lam yajid faman lam yajid mawdiya shahwayn mutatabi'ain فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الله يتقبل الشواء فمن لم يستطيع فمن لم يجد أفوى فمن لم يجد wanda bai samu bawa da zai yanta ba kamar a yanzu kenan yalla ya ce fasiya mu shaharai ne muka tabi'ai to zai yi azumin kwana sittin dindi a jere wata biyu a haɗe muka tabi'ai ni babu daddatsawa malamai suna cewa da zarin ya data shi kenan lissafi ya rubu sai ya dawo sabo to da ka zuci zai kintaci wata biyu ya yi azumi kafin su koma min kabli an ya tamasa gabanin su koma su ci gaba da aure da matarsa kaga ya jawo kanshi azumin kwana sittin ba karama yake Allah ya ce Mamallam ya wanda bai da lafiya bai da ƙarfi ba zai iya yin azumi sittin ba su yaya Allah ya ce fa it'amu sittina miskinan to sai ya ciyar da miskinai sittin zalika li tu'minu billahi wa rasulihi Allah ya wannan hukuncin ne don ku imani da Allah da manzonsa wa tilka hududullah waɗannan kuma sune dokokin Allah wa lil kafirina azabun alim Allah ya ji azaba mai raɗaɗi ga wanda ta kangare wa dokokinsa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata wannan sakon cewa ku ko dai ku yanta bawa zai ki ci miki yanta bawa in ba yi da bawa ya yi azumi sittin, in ba zai yi azumi sittin ba ya yi mene ya ainihin wato ciyar da miskinatin sai matan nan kuma ta ƙara rushewa da kuka ta ce na shiga uku na zan sa kaina na ya ce lafiya ba kashi Allah ya faki mafita ba da ce miji na talaka ne bai da wannan wadata na gaya ba ya manzo Allah ni nake ba shi kuɗi in ba ki mata da kokari ki nake ba shi kuɗi kuma ta so ta rubuta ta ce ni nake ba shi kuɗi ba talaka ne na ya ce to da ki ce yayi azumi ta tunta ce wallahi ba zai biya ba ya manzo Allah ta zama lauya kuma yanzu yi shi baya ya gama ba ke wannan jawabi ki ce ba zai iya ba na san halin shi in ya fara azumin nan hala wani ciwo ya tashi mishi hala yana da tsohuwa onta za ta rafke shi wanda bai ce to da sauran option na uku sai ya ce da talakawa guda ta ce na gaya maka talaka ne ya maza Allah ba yi da wannan abin Manzo Allah sallallahu alaihi sallama saboda tausayin shi da yadda ya saba samu da mutane mafita ya ce to ni ina da wani dabino da aka kawo mini tiya kaza zai isa rabin kafara bari mu baki ki kai mishi kike aiko na gode na gode ya manzo Allah kai godiya karshe ita ta cika kudin kafara da kanta ita ta je ta ciwo ragowar biyu a kudinta ta ta bashi hada ya kafara ne wannan ya zama shi ne labarin haula bintu sa'alaba wanda malaman musulunci suka yi a kan cewa ita ce almujadila ga kuma abin da ya faru da ita a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi da kuma yadda ta kai ga wato samawa da mata wannan mafishar wannan mata kamar da muka ambata kun ga ta kai mata jajirtacciya wato wadda take iya yin tunanin yadda za a samu solution akan wata matsala wato ana so ki zama mace mai hangen nesa mai iya jajircewa wacce ba za ta yi kwambin tufreza shi kenan abu ya faru shi dai ki kuka ki kuka har jinin ki yawo ba a ya zama za ki yin tunani yaya za a a samu da mai gida mafita mai gida ya je an salame shi a wurin aiki ko kasuwa ta har kirkiki ko ya haɗu da wani ibtila'i sai kuma sun doki ta kuka to ne za a yi ya kamata a ce a daidai lokacin ki zama kina iya muwasa kina iya taimaka masa da shawarwari kina iya sanyaya mishi tunanin shi da damuwarsa da bakin cikinsa sannan kuma ki tashi ki nemi neman mafita wannan kuma ila yana nuna mana cewa wannan ba su ce take da sacrifice ta yi sacrificing komai nata ce ni nake ba shi kuɗi yanzu kuma a ƙarshe ta ba shi damar ita ba shi kayan tukun abin da ya yi kafara za ka ake so mace ta kwarai ta kasance mun ji cewa mijin yana da wasu halaye marasa kyau ne mutum ne mai korafi mutum ne mafaɗaci amma duk da haka ba ce ni wallahi ke ka ke nan da wata ce wannan abin na faruwa za ta yi buɗa ta ce a yi iri ta dama ta samu abin da ci. to kai kuma ta in kika je gaba shi ma na gaba za su same shi da wani hali mara kyau babu wani mijin da bai da wani hali mara kyau to mun ji yadda take da ainihin wato sabihiya sannan abu muhimmi mu kiyaye wannan idan matsala ta faru a cikin aure aka rasa yadda za a yi babu laifi a nemi wanda za a faɗa mushi don ya sulhunta amma fa wanda ya cancanta wanda ya nemi wanda ya cancanta kun ga tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tafi ba tafi group din na matan sirri ba tafi matan matan ya yake kuma matan birni ko sirrin kyamaci ta tafi gurbi ta yada a cikin ɗaruruwa ko dubban mata wanda a cikinsu babu malama babu mai zurfin tunani duka zuga ta kawai za a dinga ya ce ci kaniyan shi kawai ai wallahi sun yi ce ma kaza kaza ai wanda ma da nata ya faru kaza ta yi sai su ƙara an ta daji saraka da aka ce ya halatta ki je ki bada bayanin abin da ke faruwa tsakanin ki da mijinki za ta faɗa abin da ya faru a shimfiɗar su cewa ya zo gare ta har ya hau jikinta amma ta ture shi yanzu wannan an san wannan labarin bai kuma ta ba da shi ba amma tunda ta je wajen kai ƙara ne babu nufi dan ta faɗa a gaban alƙali ko a gaban malami ko a gaban wani dattijo ko limani to ire-iren waɗannan mutanen dattawa malamai limamai sirkai mutane shugabanni a cikin al'umma masu girfin tunani da tsawon abin nan experience da hangen nesa da shekaru wanda za su gyara mas'alar kuma za su rufe bakinsu alaikum ba za a ji labari ba to wurinsa ake kai ƙara ko koke namiji amma ba a zuwa ba daidai ba ne ki tafi kan instagram kawai su je ki rubuta dubban ɗaruruwan mutane su sun rayuwar su wasu ma makiya ne su miki dariya ki alhamdulillah ai da mu san za a yi haka wasu kuma shi kenan su miki kambun baka wasu kuma masu mummunan tunani ne su yi tsinuwa su ci mutuncin mijin tsinuwar ta kama shi su ya tsara lalacewa kullum ina gaya mata wannan abokin kiyayi ɗaukan sirrin rayuwa auren ku ku kai ta kan social media wata ma kika ta yi bidiyo kuma ga ne yanzu an samu ƙungiyoyi da group group na marasa daraja ki sunan shi sirrin mace sunan shi matan kaza ko sunan shi fitsararru gari kaza kawai irin wannan irin wannan matsalolin suke nema ana samun wannan matsalolin akwai babban su shekari cikin su alati ta wala kibaraha za a ce ta jira wancan ta tana zuwa ko za ta bada za ta bada shawara ne irin na sheda dan abu ya tsara lalace rama ita wurin ta ya riga ya lalace saman ba zawara ce ko kuma irin kwanta din nan ce wadda ta daɗe ba ta aure ba duk su ne wannan abu su wadda ta ga tana yin wani wani fitsara da sunan wai kara 'yancin mata ko zuga mata ko mutsar da mata sai in saboda ita ta samu matsala da aurenta to tana so duka a mutu halliman ya kamata ku gane wannan da gaske ne akwai maza marasa kirki suna nan burjik da gaske ne akwai su da gaske ne akwai maza marasa halaye na gai. idan Allah ya jarabce ki ke da miji mara hali na gai, wanda a sanadiyar wannan jarabawa ya yi ta miki abubuwa marasa kyau har ya sa zuciya ki ta bushe ta zama zuciya kamar dutse ba ki da tausayi ba ki da imani ba ki da kika rabu da matan ta kake kika zama zuciyarki kamar ta kamar ta dan kidnapper kina so a dinga tasa maza kawai to wannan tsaya a iya mijinki daga ke sai shi shi da ya miki Ba ba ruwanki da mijin kanwarki mijin kawarki ko mijin wata falowa ɗinki kan a gari da bikin ya take ita mijinta yana da kirki yana kwatantawa amma da yake so kuwa ce ta biye miki ai in kunci ne sai a yi mai iya wanda zai da kirki Allah ta zuru a kun wuzura ukura kar a dinga yin maza kudin goro kamar yadda ba a yi mata kudin goro kowa mushi kunci da abin da yi to da haka mu mata da ƴan uwanmu da kannanmu suna muku nasiha ku canza wannan ɗabi'a ta yaya ta sirrin gidan auren ku a gidan biki ne a gidan mutuwa ne a wajen sadaka uku ne a cikin staff ne na makarantar boko inda kuke aiki a class ne cikin classmate ko a wata mafa daga haduwa fa a kasuwa daga haduwa a shagon kasuwa ko a keke na napin ko ta fara saboda ita ita ta zama rediyo mai jini ko ta fara surutu ai kaza kaza ta ta ta ta ta ta ta kan da ake magana an zuwa kaɗan cikin labarin ya shiga cikin sirrin yamaci Allah ya kyauta wannan fa'ida ce muhimmiya cewa ana kai ƙara idan ta kama in aka rasa sulhunta juna abu ya fi ƙarfi ko aka rasa amsa saboda wannan fatawa ce ta ilimi ba su da ilimin sai an jirgin maza Allah sallallahu alaihi wasallam to babu da sai a nemi malami a nemi masani a nemi wanda zai iya bada labarin to anan ma su kansu malamai masu ba mata amsa su ma ina da talent a kansu yana daga cikin illolin da ake samu da wasu da ake cewa malamai musamman masu bawa mata amsoshin tambayoyi shine su suke zuwa kuma su yada labarin mace ta kira ka a waya ta faɗa maka labarinta ko ta zo har ofishinka ko makarantarka ko masallacinka ita da mijinta ko sun kira ka ta je har gida ka yi musu sulhu na matsalar aure sai kuma kai ka zo ka zauna kaman majalisin karatu ka ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a bala'i yayi yawa kasar nan wannan wata ta kira ni daga ajingi kaza kaza kaza kaza wallahi idan ba ta ji kasa in ka gara da kai sai faɗi sunan garin ya faɗi irin matsalar ya faɗi duk abin da ke cikin tashi hankali sai ai daga kazaura ta kira ni nan suna zaune wata rana a cikin abuja na jikira kira na ce wace ce na ce sahura ce daga ina na ce daga sheka makaranta a kano misali sai faɗi duk abin da ya faru da kan da allah wannan ba daidai ba ana so shi malami da malami kuji da malami da lauya da likita da ɗan sanda ba ya ci kwanan da waɗanda mutane suke zuwa su zauna da su su kiranta musu bayanansu yana daga cikin professionalism a aikinsu shine confidentiality yana daga cikin alamar kasan kan aikinka shine bakinka gum bakinka alaiku. ba za ka zo yau da alƙali ba za ka zo kawai ka ci da tira ba ko ba tattace idan ka san cewa maganan ne yake ka dawo daga wurin aiki kai na yan sata na yan sanda ba za ka zo kawai ta kawo maka zuƙo mai sanyi kana ta ka ce kai ai madan kin sa abin da faru yau kuwa ofis kai inna lillahi inna ilaihi raji'un shi ke ka cigaba da wata tilawa ta abin da faru ita kuma a ce rutacciya ne da safe islamiyya suka faɗa daga nan zance ta yawo a duniya da kuma ta kawana zuwa ba haka malamai su ci wannan malamai masu wa'azin mata ba daidai ba ne wani abu da su babu laifi zance ɗaya biyu wanda akwai izina a ba da labarin shi a dunkule idan ya zama darasi ga mutane amma ya zama aikin ka kenan tona mutane asirin da suka baka wannan tona asiri ne lauyoyi masu sauraron kwace-kwace mutane da suke mutane solicitation haka nan 'yan sanda masu bincike laifuka haka likita wanda za ki je ki zauna a gaban shi ki gaya mashi kaule da ba'adin rayuwarki ko matsalarki shi ma wajibi ne to haka na alƙali da ire-iren su to ba daidai ba ne ga malami ko duwan wanda za a kai mishi labari wani abu wanda ya zama sirrin wani ne ya zo yana faɗa ba daidai ba ne ana alƙawace gaskiya da yake cewa ciki ba don tuwo kawai aka yi shi an yi ciki don a tuwo kuma don a riƙe magana mutum da ya san ciwon kanshi akwai wanda zai san sirrori mabambanta wallahi wani sai dai mutu da su wani a ta ba su shi dole wanda ya san ciwon kanshi ne wanda ya san darajar mutane amma ke da an gaya miki kafin mu tashi da karatun nan labarin nan ya isa iko kin yi boy kin tura wani ma labarin ba haka ya faru ba ta yi ƙarya ce ko kuma za'ida ce irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rajulu yakdhibu al-kidbata tablughu al-afaq yana daga cikin abin da za a dinga samun mutane suna aikata a ƙarshen duniya shine mutum ya yi wata ƙarya yanzu yanzu nan kafin a ankara ta baje duniya ta shiga ko'ina ruwa ku ga irin yadda yanzu mutane mutum zai zauna ya yi typing ko ya yi video ko ya yi audio ya tura shi a cikin account ɗinsa na facebook ko x ko wasiki ko wasiki kafin ka ankara labari ya kara da koyina kuma labarin nan ƙarya ne labarin nan cin zarafin wani ne ko tuna wani asiri ne ko aibata wani ne ko zaki ko ashariya ko mutum ya dinga tunanin wai ya burki saboda ai ana ta liking ana ta comment ana ta following ɗinsa bai san yana ta ƙara tara wa kanshi zunubai ba yana tattara wa kanshi zunubai ne wanda zai iya wato wannan zunuban ba dole sai ya tara ba zunubai ne da dole ba wato zai iya haƙura da yi ba so da ka mu kiyaye jama'a mu kiyaye mutuncin mutane mu kiyaye ainihin yaya ta tarorin su sannan kuma ko da aka ce kina da yanci ki kai karan mijinki ki sani da cewa a fitro aula duk abin da za ku iya ke da miji ku ci ku kashe ku yanka ku da kanku to ya ce mu ko ku kar ku bari su gane kuna fara ko kishiya kishiya ta daman ta gane ta ma abin faɗi ko za ka kar a bari kowa ya gani ko makwabta ko waɗanda suke kuke mu'amala da su ko da inda tana da rigewa da mijinta tana zuwa ofis ɗin ta gani tana zuwa ko ta zo na kace wanda wani yare ko ta kuka ko ta su samu kuka ne daman za su ganta irin ta yayi firi-firi sai lafiya kuma ya ganki haka kawai ta sa kuka a tare a sabrin a ta lallashinta a ta ita zayyana komai ta sani wata shekaru tana tana rukuni tana nan ta rukunin mai kai sai daga bayan kwanci ki bidiyon a gurin ko a tsakasa da me kenan to da ka ta mu kiyaye laraba suna cewa man tsamata na da wanda ya yi shuru to ya tsira wani lokaci wasu suna yin uzuri ba kansu cewa in suka faɗa suna ɗan jin sanyi ko suka dan suka faɗa wani ya saurare su suna jin sanyi to idan haka ne ba ba za a hana ki neman da ki sanyi ba sai ki je ki bindiga in ki ne zaki ciki amma dai ki sama da ki ga dama kuma shi sirri idan ya wuce mutum biyu zuwa na uku to ya zama ba sirri ba kikin gaya ma wata kina cewa amini kike dan Allah amana kake gaya wa kowa na faɗa miki ne saboda ke aminiya ta ce ita ma tana da aminiya yi ba ta gaya wa aminiya ta ita ma ni za ta gaya wa aminiya ta har zance ya kewaye ana ta kallon ki huhun ma abu kina ganin wai ba wanda ya sani in ban da zubai da ashe duk matan anguwa su sani ina fata muna gane wannan da sannan a wannan ita tana nuna mana wato muhimmancin taimakon juna akan alkhairi yin kafara da zunubin da mutum ya aikata alkhairi wato wannan abin da ya aikata kuma da Allah ya kira shi da suna munkara abin kyama wa zurar ƙarya fafir shine azur ƙarya wadda ɓata da wani sirri sai ta taimaka mushi yadda zai kafa shine ki zama mai taimakawa miji akan alkhairi akan abin da ya shafi zamantakewa Allah ya miki wadatar da shi bai mishi ba ko Allah ya sa kin samu a san da shi bai samu ba ko kuma ma dai ko da yake samu kai ma kina samu ki ba mai taimakawa mijinki da abin da zaki iya sai dai a ga kai ma kina yi kin kin yara kayan sallah abubuwa irin waɗannan abin da ba sai an tambayi miji ba kuma ka dawo ana mishi gori kun ga a wannan zamanin da ma yadda muke rayuwa za ku ga cewa dukiyoyin da ake samu ba su da albarka irin da a da shekaru talatin arba'in baya za ku gani gida yana da mata biyu ko uku yana da yara ashirin kuma samun su bai ba wani babban samun wani, amma kuma a haka ana ci ana sha ana sira a firinar yanzu kuma ki ga mutum da mace ɗaya da ƴaƴa hudu yana samun miliyan guda a wata rabin miliyan dubu ɗari takwas amma kuɗi sun gagara an kasa tama an kasa asiri ya kasa rukuwa sun za a biya haya sai an yi adashi haka ma wata bai da mota hawa ke kuma ki matsa mashi da ba ni ba ni ya zai yi to kuɗin ne ba su da albarka sura ka sai abin da takaita bukatu akan abin da ya zama na dole ke ma da kike fita ki sana'a ko kike aikin gwamnati ko kike da shago ko kike da wata harka to kake manta fa a cikin lokacin shi ke wannan haka saboda haka ya kamata su ma ya da lokacin kika na shi ya riga ya cike duka lokaci wanda aka yi baki kina yi talaki wani lokaci har ki na tafi ofis ni ba zan san ba dan maka breakfast yau muna da meeting dan Allah ka yakuri ka ci wani cikin freezer kai wani ga ga microwave kuma mu ya zama yana abinci da kanshi ya zama kamar bauro idan da har ya hakuri ya baki wannan dama ya kamata shi ma ya shi da. ba kuma sai ki dinga kunshe kuɗaɗen ki sai ki kai yin anko da su ki kai yin adashi kina siyan gwalagwalai shi kuma yana na haka ya motsi ba auki kamar wanda shi ta iya saka a rasa me ki damu wani ma in ya dan taba wani abu cikin kudin ya shiga masifa an dinga mai lissafin baki ke da cewa ana bunka baki ana bunka baki ko ran da ya mutu ya lissafa da wannan baki a wannan ai ba kirki bai saboda ka zama mai taimakon mijinki mai muwasati gare shi da abin hannunki da iliminki da wayewarki da hankalinki da connection ɗin da kike da shi wannan mijin da kike gare shi ba ki da mutum kamar shi a duniyar nan haka na bi wata wata mata ta zo wajen shi ce yaya zaman ki da mijinki ki ce to sabon manzo Allah ina iya kokari na na mishi biyayya yadda zan iya in kuma na kasa kawai buta buta shi ta ce kasan maza maza ne sai kuri ya maza Allah na ya ce to wallahi ki ne kake fa innahu jannatuki wa naruki wannan mutum da yake gani kina rainawa nabi ce ne aljanna ki ne wuta dan sai ko mutumin da rena masa nabi shi zaka je aljanna ko sanade shi zaka je wuta to babu kamar shi to da ka guji abin girmamawa ne abin mutuntawa ne abin ainihin wato a ah, ah, ganin kimar sani saboda wannan wannan yana nuna mana yadda ya kamata wato mata su dinga ba mazansu kulawa yadda ya kamata sannan isa tana nuna mana muhimmancin kyakkyawan tunani yanzu wannan mata da ta yi kyakkyawan tunani akan cewa kai bai kamata kawai na yi watsi da wannan rayuwar da muka yi da bawan Allah na shekara da shekaru na yi watsi da ‘ya'yana na fita in zama shu'uma don kawai ya yi wani zance guda ɗaya mara kyau da ya kamata ba ya kamata ne tunanin ya za a yi a gyara kuma da sai tunanin ta tafi neman gyara kuma Allah ya taimaka aka samu gyara wanda gyaran ya shafi dukkanin al'umma baki ɗaya ga shi ana labarin to ana so ya zama kina da positive thinking tunani mai kyau akan matsala ina za a samar da maslaha wannan ga dukkanin mutane mazan mu da matan mu ya zama muna da muna da tafa'u wato muna da arashi kan mu zama muna da shu'umci cewa abu ya lalace kawai a bushe ci gaba da lalacewa a ya kamata a yi tunanin ya za a yi a gyara abin da ya zama matsala ma'ana yadda ake ganin tsakanin iyalai an samu wani rigima ko wata tashin tashina ko tsakanin wasu ƴan uwa an samu wata daddama ko wata fitina in aka tsaya aka nutsu aka samu masu hankali masu ilimi za su iya gyara babu abin da ba zai iya gyara ba in dai ana kamar da Allah yake cewa ba eh, eh, eh, ba su haka man min ahli haka in yi da islahan in dai ana son gyara yawfiqillahu bainahuma Allah zai sa a samu ittifaqin tsakaninsu saboda mu kasance masu kyakkyawan tunani masu ƙoƙarin ganin mun kawo gyara a cikin ainihin wato matsala ta rayuwarmu da addininmu da kuma mu'amala da iyalanmu a yau da kullum kar mu manta mun faɗa a baya cewa daga cikin abin da ya sa wannan mata ta yi wannan tunani saboda muhimmancin 'ya'ya da take kallo to 'ya'ya kamar yadda muka sha faɗa Allah da sarki ya ba mu suya matsayin amana kuma wannan amana za a tambaye mu a kanta ubannin da uwayen suka kowa za a tambaye shi akan amana ƴaƴan da Allah ya bar shi da ji kokari ya zama cewa wannan amana da Allah ya baki ƴaƴa kina iya yin bikin sauke ta ta hanyar koya musu tarbiyya ta gari ba su kyakkyawan wato training na ilimi koya musu sana'o'i koya musu al'adu masu kyau don ganin cewa in sun girma su zama ƴaƴa na gari wanda za a yi alfahari da su a cikin al'umma kamar yadda ke ma ɗaya kika miki tarbiyya na gari har zo mutum ya kirki har samu wato abokin rayuwa da ya kamata ke ma ki biya wannan bashi da ke kanki na yi ma ki tarbiyya ta gari don su zama mutane na gari a nan gaba insha Allah wannan shine taƙaitaccen bayani game da kissar wannan baiwa Allah khawla binta sa'laba radiyallahu anha ko da ka da suna al-mujadila Allah ubangiji mu da kin sarki ya ainihin wato ya tsara mata yadda ya kuma ya kuma ƙara mata imani da rahmas wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam um,